Assalamu alaikum. Masu sauraro barkanmu da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙƙin ɗan adam. A yau shirin zai duba dambarwa aure tsakanin wasu ma'aurata biyu. Ku biyo mu cikin shirin sunana Sarrafi Lahashin Gumel. Sabon shirin ciki da gaskiya zai duba ɗaya daga labarin da ke faruwa a gidaje tsakanin maza da mata da kan gagara sulhuntawa daga waliyayi. kuma sai an yi da gaske dattawa ko malaman addini kan iya shiga tsakani. Irin wannan ya sa kotunan shiya ke cike da ƙararrakin neman raba aure, inda wani lokacin akan ce a yi sulhu, amma ƙarshe sai lamarin ya ƙara rikicewa. Wata mata mai suna Hadiza Lawan da ke aure a kifi jihar Nasarawa. Ta tunkari wannan shiri don buƙatar gudanar da bincike da zai kai ga raba ta da mijinta don ta ce tana da yaƙinin ba alheri a zaman. Hadiza ta ce auren dangi aka yi mata namijinta duk da dama ta taɓa aure gabanin nan, amma sai ya zama akwai cin zarafi da ya kai ga mutuwa auren. Kwatsam ta ce aka sake dawo da auren ba da izininta ba, kuma abin da ya fi damunta shine yanayin kwayoyin halitta da kan sa haihuwar yara marasa lafiya wato genotype, inda har wani ɗanta mai laulayi ya mutu a bayanta. Farko dai salo ne na fito gidan mijina na farko na aure a Jos. to da aure na ya kare sai na dawo gida ina zaune da na dawo gida ina zaune sai ya gani ya ce to shi zai aura shi yayan na a nan kefi kenan eh a kefi bayan na gama zawarci na na can sai na dawo kefi to shi ne ya ce shi kuma zai aure ni to aka yi magana ne da farko gaskiya su iyayen su ma basu da suka ce dan bai su karfin gidan shi ba ba zan iya auren shi ba to abin da ya yi Allah da ya riga kaddara sai aka yi zai auren da aka yi kuma aure ko daɗewa ba a yi ba aka dinga samun matsaloli matsaloli daban-daban daban-daban ta zo na samu ciki na farko na haifi yarinya mace to bayan na haifi yarinya mace muna nan muna nan sai auren ya ƙare da auren ya ƙare kuma can na koma Habuja gurin kakanni na ina zaune sai kuma suka sake ce ai tun da na zauna har yanzu na kai shekara uku ban yi aure ba bari a mai da wannan auren sai kuwa na yadda ban ki ba suka ɗaura na zauna ba tare da an sanar da ni ba fa na bi umarnin na zauna to bayan an yi hakan kuma sai ana nan ana nan kwana biyu yarinya ashe tana da lalura na sikila da aka je asibiti aka gane tana da shi sai ya ce to yanzu abin da za a yi ni in je in yi family plan in ban yi family plan ba shi fa ba zai ƙara zaman aure da ni ba sai ni kuma na ce to ba zan yi family plan din nan ba sai dai a rabu gaskiyan magana kenan da na gane shi na ce ni ba zan yi family plan ba sai dai a rabu sai ya ce min to in dai ba za a family plan ba sai dai a rabu na ce mashi tabbas sai dai a rabu sai ya kira yayin shi guda biyu ya ce gashi gashi abin da ke tafiya to a wannan zaman ne ana shari'a sai ya kawo takarda saki ya zo ya bayar da shi ya ƙi miƙa mahaifiyarmu ta karɓi takarda sai ta ce ba za ta karɓa ba ya miƙa mu na wanda muke uba ɗaya sai shi ya karbi takardar ya sake ni saki ɗaya to a haka muke har yanzu na yanzu shi ma ɗin da wajen shekara uku kenan ban yi wani auren ba ina zaune saboda matsalolin da na fuskanta a gidan nan auren ma yana bani tsoro gaskiya tsakani da Allah to shine sai yanzu kuma ina zaune kawai sai aka ce wai akwai zama da za a yi muka je gidan shiyayen namu muka zauna ana zaune sai ce ba wani magana bane magana ne akan Salihu da Hadiza Salu da Hadiza eh sai ya ce mahaifiyarsa ta ce ba umarni ta bar ba kuma niman yadda take yi ba a mai da auren mu kana ji ko ina ji to a mai da auren nan sai zan yi magana su ce a'a baya bukatar magana na na ce to na ce amma duk da baka bukatar magana na sai na yi magana saboda akan wannan jinin namu da ya zo ɗaya shine fa musabbabin rabuwar auren nan shine suka sake koma suka mai da auren nan mm-hmm. Wato da yanzu akwai saki biyu a tsakanin ku da shi ke Yawwa akwai saki biyu. Eh saura dama ɗaya ke nan ta saura. Yawwa to ka ji kenan. yanzu kan ni na ce ban yadda ba an zauna an yi zama na ce ban yadda ba sun ce duk da aka sai na zauna an yi zama na ce ban yadda ba mijin hadiza mai suna salihu wanda direba ne a jami'ar nasarawa na da wasu matan bi baya ga hadiza kuma ya ce zai iya amincewa ya rabu da ita amma matsalar mahaifiyarsa ce ta ce ko naman jikinsa hadiza ke ci su ci gaba da zama haka nan abin da ya faru hadiza dai da mahaifiyanta da mahaifiyana uwa ɗaya uba ɗaya hadiza ta rabu da mijinta ta zo da ciki wata ɗaya muka nuna matafakin shigo gidan nan fa da ciki kuma mai gidanki ya sani ta ce ya sani har Allah ya sa ta yi watanni takwas tare da mu har ta haifi yaro har muka sa mishi suna Abdulrazak. Hmm. mahaifin yaron nan bai taba zuwa kofar gidan nan ba sanda wa'ana ya ji a zuciyar shi kan wannan bayan Allah ta dole eh. wato ma'ana mijinta na baya eh, kafin sai eh. aure ya saki ta tana da ciki kenan kamar na wata daya eh to muka shigo dai cikin al'amarin ce to tunda Allah ya sa mana ta wahala da wa'ansu mu je ki je wajen wannan mai gida na ki ki kai mishi yaro aka ce a'a ai zai nemi ta juna yake suna zai ga ɗan ran shawurin ta wa ana ya nemi duk inda zai gan shi ya je har wajen uwan shi a Jos sai ya ce eh shi ya san da ciki kuma wa ana ya sa ma yaro suna kawai aka sa ma yaro suna yanzu yaron yana da shekara wajen goma sha biyar kenan to abun ne ya faru yanzu shekara goma sha biyar ina gaya maka kenan so sai sai wa'ana ya ce min to tun da gashi ni na ce ina son ta to me zai hana tun da muna son juna ba za mu aka yi aure muka samu juna biyu da ita aka sanya mayaniya amina mm. to na ta nemi izini na za ta tafi ƙauye gaisuwa a basa sai na mata izini na bata kuɗin mota sai zazzabi ya zo yaniya mai zafi sai na ɗauka na kai university na asibitin university da na kai asibitin university sai aka kwantar da yaniya sai aka ce ai yaniya sickle cell ne sai ko sai ce to sai na zo sai na dauki rago na wanda aka taya 90,000 sai na sayar ma 70,000 na treatment din yaniya sai na buga mata waya na ce to fa yaniya ba ta samu lallura fa muna asibiti ta zo sai su iyayen su likitoci suka ce min suna son ganinta sun bukaci ganinta na ce to suna fa son ganinki ta zo sai ta gashe mu a asibiti muna tare da uwar gidanta sai na ce mata to sun ce farsuwa su yi da ke akan laluran da ya sami rani na makar an sun ce kar a fara sa jini ba da ga laluran da ya taso sai suka tambaye ni me Jonathan ina sai na ce musa muna asibiti kuma ai maganar tambayi Jonathan bai taso ba sai dai ku sake test ya eh, gwada yawa saboda ku tabbatar da abin da ke faruwa hmm. sai da ba za ta yi test ba sai na nuna mata bacin rai na ce mata ah, yanzu kin fi son mu ta wahala ne akan abin da Allah ya hore mana nan ana nema ba za mu ci sake ci gaba da wahalan asibiti da ce ita san mun dai maganan wani test ne ita ba ta yi ba da haihuwa yanzu ta sa hannu na ce to nan, bismillah muka sake samun ɗa namiji aka same shi suna yakubu zazzabin shi ya taso mun kama hanya zuwa asibiti mun je mun ga likita mun zo zanje na son sayan magani a bayan ta a yaron Allah ya mishi rasuwa. Hadizari ta yi yunkurin kwashe kayanta daga gidan Salihu amma ya tare kofa ya hana. inda limamin da ya kulla tare da sake ɗaura auren malam abubakar sa'id ke cewa in lamarin ya ta'azzara sai dai a tafi kotu ko manyan malamai su yanke hukunci. Lokacin da shi suka rabu da matan shi rabuwa na farko mun zo ɗaura aure a masallacinmu yayansa malam Muhammad Bello ya kawo mini magana akan cewa za a ɗaura auren 'yansa tare da ɗaura auren ƙaninsa. a lokacin ne aka mayar da wannan auren da ya rabu tsakanin shi da wancan matan a wannan lokacin da muka ɗaura aure to wanda na san cewa an dawo da auren bayan ƙarin aure na san wannan wannan ya nuna kamar sau nawa wato wannan shine auren ƙarshe da aka yi kenan wanda ake wannan jariyar eh to malam nasir abin da ya sani ba ni abin da kawai na sani shine da shi malam bello ya zo muka zo magana ɗaura auren yar rasa yace ɗaura auren guda biyu ne da kuma na kanesa shine malam salu zai mayar da matarsa da suka taɓa rabuwa a baya muka ce alhamdulillahi aka mayar da auren nan a lokacin ta abinda na sani kenan amma rabuwan sau nawa aka yi ya aka yi wallahu alam ban san wannan ba ita matar hadiza na cewa wannan auren da aka ɗaura matsayinta na ta zama bazawara kenan misali Eh, kamar ba ta goyi bayan wannan auren ba shin tana da wani yanci a shari'ance da za ta iya ɗaukar mataki ta ce ba ta yadda a sake mai da aurenta ba? a kan lokacin da aka mai da auren an mayar da auren ne ba tare da izin ta ko yardanta ba? eh abinda ta faɗa abinda ake tunani kenan ko abinda ta faɗi kenan abinda ta faɗa kenan eh to kaga duka wannan kuma tunda tana da waliyai su wali ai lokacin da za a ɗaura auren ai ba an ɗaura auren ne ba waliyanta ba waliyai ne suka ba da aurenta kuma sun gaya mana cewa da yaddanta da komai sai da muka tambaye su shirka da komai na ingancin auren da suka tabbatar da komai sa naka daura wannan aure kaga waliyanta tunda sun tabbatar mana cewa da yaddanta da ingancin komai kaga mu dole akan akan waliyai muka sani ai ba ruwan mu da in an zo ɗaura aure a ce a kira mata ke kin yadda a kira mazaura ke kin yadda wani ɗaura aure ba malamai ba su ruwan da wannan kuma shugabanni waliyi shi ne tabbatar da kuma waliyi ya tabbatar da haka kaga kenan abin da muka dogara da shi kenan magana waliyin aure shi aka sani ai tun da ce waliyi shi ne zai yi magana ko akan magana wanda zai aurar da ita ba ita ba ai mu ba auren mu da ita shi waliyi muka sani wallahi lafiya masu sauraro sai a biyo mu shirin mako mai zuwa domin jin karshen wannan takaddama tare da fatan samar da maslaha tsakanin waɗannan ma'aurata. kuma 'yan uwan juna yanzu a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu musamman ma nasiru adamu hikaya da ya taimaka wajen muku wannan shiri ni sarki hashin gumel ke cewa muka sace lafiya